الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا عشرين دقيقة وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1436 yayin daidai da takwas ga watan ramadan a takwas ga watan bakwai shekara da goma sha biyar. Allah ya dawo da mu wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i a wannan layi na Hausa road a cikin wannan unguwa tamu ta tudun wada a wannan gari namu na Kaduna muna roƙon Allah ta'ala kada Allah ya sa abin da muke faɗa ya zama musiba a kanmu. kafin nan akwai wata baiwar Allah za ta yi aure ne ta turo da sadaka ta naira dubu ɗaya zuwa ga wannan kwamiti na marayu ta ce a madadin marayu ga dukkan ɗaukakin al'ummar musulmi tana roƙon a taya ta addu'a ta taɓa yin aure ta samu matsala kada Allah maɗaukakin sarki ya kuma jarraba ta da irin matsalar da ta shiga a baya da haka muna mata roƙon Allah Allah maɗaukakin sarki ya sa mijin da za ta aura na kirki ne Allah madaukakin sarki kuma ya tara su akan alheri sai wani ainihin wato bawan Allah ya bada dubu biyar sai wato hukumar NNDC ma'aikatarsu wacce take kan Ahmad Bello wajen story, su wayannan mutanen sukan yi kokarin tattare kudade ba sai ga Ramadan kawai suke aiko mu wannan santar ba kusan lokaci bayan lokaci haka sukan aiko mana da kuɗi to wannan karin cikin ramadan din nan sun aiko mana wajen naira dubu hamsin da biyu da ainihin wato 700 bakwai ko da ashirin da ainihin wato hudu Allah maɗaukakin sarki ya saka masu da alheri sannan wani bawan Allah ma ya aiko da dubu wani bawan Allah ma ya aiko da ainihin wato dubu ɗaya sai wani bawan Allah ya aiko da 'yan kunnaye ga sanan ainihin wato a leda sai wata ainihin wato maraya ne shi kuma ya aiko da naira 500 shi ma Allah ya ji kan iyayen nasa Allah ya musu rahama Allah ya sa sun huta mun tsaya a aya ta 180 ko 192 za mu tashi aya ta 193 kan makalla bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله مدوكاكين سركي yana bayani dangane da wa'annan masu imani da Allah ta'ala ya faɗi cewa alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim inna suna addu'a suna cewa rabbana ya ubangijinmu muka ce duk sanda aka ga wannan munada ne bi harfi nida'in ta taqdiruhu ya rabbana ya ubangijinmu wa atina Allah ka bamu dan haka wawan ɗin atifa ce atina kuma fi'ilu amrin ne مبني على حسب حرف إلا وهو الياء والكسرة دلت على ذلك sannan fi'ilu amrin ne liddu'a'i addu'a ake yi da haka duk lokacin da nema ya zo daga na ƙasa zuwa sama ba a ce masa umarni da haka in ka zo bayani sai ka ce fi'ilu amrin liddu'a'i au littalab nema kake cewa Allah ka bamu nan ba wanda ya sai ba Allah umarni ya ce su yayi babu da aka wa atina Allah ka ba mu nema muke yi wato sai da manto na shi ne fi mahallin nasin maf'ulun bihi awwal ma din sai da manto fi mahallin nasin maf'ulun bihi sani da aka rabbana wa atina Allah ka ba mu ma na abin da kai mana alƙawari da aka wa'atta fi madin ne mabnin ala sukuni littisalihi bi ta'il mutaharrika وتاء المتحركة ضمير بارد متصل بفعل مبني على الفتح في محل رفع فائل ناد هروي في محل نسب مفعول به على رسلك akan ainihin wato harshen manzanninka Allah ka ba mu abin da kai alƙawari akan harshen manzanninka cewa wanda ya bi ka ga abin da zaka shi wala tuqzina yawmal qiyama Allah kada ka kunyata mu ranar tashin alƙiyama innaka lallai kai Allah fa la tukuliful mi'at baka saba alƙawari idan Allah madaukakin sarki ya alƙawari shi yasa inna harfu nasbin wa tawkilin wal kafu fi mahalli nasbin ismu inna la tukuliful mi'at la nafiya fi'lun wa fa'ilun al shine maf'ulun bihi da haka jumla fi'iliya la tukuliful mi'at shine fi mahalli raf'in khabaru inna Allah madaukakin sarki baya saba alƙawari kamar yadda ya faɗa ya ce lakin ta taqaw rabbahum wa'inda suka ji tsoron ubangijinsu lahum gorafin min ha gorafin wato suna da falo falo saman falo sannan mabniyatun Allah ya ce falon ginannu kuma sannan ta jiri min ta hal anharu aljanna suna karkashi suna gudana a karkashin waɗannan ainihin wato falillukan Allah ya ce wa'adallahi wannan alƙawari ne da Allah ya yi kuma la yukhlifu Allahu miad idan Allah madaukakin sarki alƙawari ba zai saba ba shi yasa muka yi addu'a a baya muke cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi Allah kai ne wanda zaka tattaro kowa da kowa wani wuni wanda babu kokonto sai wunin ya zo الله لا da ya هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه wa man asdaqu min Allah hadisa naka inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah madaukakin sarki ba zai saba alƙawari ba kamar yadda ya faɗa yace wa anna qur'anan sayyarat bihi al-jibal da a ci akwai wani abin karantawa wannan saboda tsabar tasirinsa idan an karanta dutse zai tafi aw qutti'at bihi al ko ƙasa za ta daddare aw kullima bihi al-mauta ko idan an karanta shi saboda tasirin shi mamaci ya tashi yi magana malamai suka ce takadiri na lauɗin to lakana hadal qur'an da wannan littafin na Allah shi yake da ta wannan tasirin Allah madaukakin sarki yace afalam ya asal ladina amanu ya sha Allahu lahadan nasa jami'a lahadan nasu lahadan nasa jami'a shin yanzu wanda suke masu imani ne sun ɗeba tsammani idan Allah ya ga dama ba zai shirye da duk mutane ga baki ɗaya ba sai ce wala yazalul ladina kafaru amma kafirai ba za su gushi ba tusibuhum bima sana'u qari'atu musibu sai sun dinga faruwa a kansu saboda abin da suke aikatawa nan laifuffuka da haka nan suka ce alqari'a da ma'anar musibud musibu na zamani ba alqari'a wancan da yazo da ma'anar kwankwasa ba aw tahullu qariban min dari hatta ya'ti wa'adullah Allah ta'ala ya faɗi cewa inna Allah la yukhlifu lalle Allah idan yi alƙawari ba zai saba ba da haka malamai suka ce akwai alwa'adu akwai alwa'idu idan Allah subhanahu wata'ala yi alwa'adu to wannan ba zai saba ba sai ya cika amma alwa'idu ba dole bane ya cika idan Allah ya ce idan kai imani kai aiki mai kyau idan aka je lahira zai baka sakamako mai kyau bisa ga ƙa'ida na hal jaza'ul ihsan illa al to wannan in aka je lahira babu yadda za a yi Allah ya saba bai cika ba sai ya cika don irin wannan rashin cika shi kuma wato na ƙasu ne ba kamala ba ne kuma hasha wa kalla Allah ya tsarkaka a ci yana da wannan sifar amma alwa'idu cewa idan Allah ya ce in kai laifi kaza su ya maka kaza to in an je lahira ba dole ba ne Allah ya cika shi yasa duk wanda ya mutu yana laifin da ba shirka ba yanzu yana ƙarƙashin mashi'ata ta Allah ne in sha'a azabahu wa in sha'a gafara ko gafara lahu in Allah ya ga dama yi masa azaban gwargwadon laifin da yi in kuma ya ga dama ya masa saboda sifa ta al'adalu da al'isanu babu wanda ya cancance ta irin Allah subhanahu wa ta'ala da haka in kaɗi bi gima-giman laifuffuka ba shirka da Allah ba ka tafi abu biyu zai faru ko ka haɗu da al'adalun Allah ko ka haɗu da al'isaninsa al'adalu ya turo ‘yan saƙo ya ce karka yi zina karka shagiya karka yi karya karka zama maciyin amana ka je kai to aka je lahira ya danna ka wuta gwargwadon laifin da ka ya maka al'adulu dan ya ce karka yi kai idan kuma ya ga dama bayan kayan an tafi lahira akwai wanda za a tsayar da su gaban Allah a ta lissafa wa mutum laifinsa a lokaci kaza ba kai kaza ba zai ce Allah na yi a lokaci kaza shi ba a kaza ba zai ce na yi sai ya gama yana tsammanin cewa fa kenan halaka ta riga ta zo Allah ya ce to je ka yadda na suturce ka a duniya babu wanda ya sani ka je na suturce ka a lahira ba wanda ne sani je ka Allah ka sa muna daga cikin wanda Allah zai rufa mana asiri duniya da lahira dan daga cikin sunayen Allah dama shine gafiruz dambi wa qabilut tawbi wanda in ya ga dama ya gafarta zunubi ba sai ka mu gafara ba sannan wa ƙabili Tauhi in ya ga dama ya karɓi tuba ba sai ka ce ka tuba ba subhanahu ta'ala. to na haka Allah madaukakin sarki ba zai saba ainihin wato alƙawari ba aya ta gaba sai ce me fastajaba lahum rabbuhum an وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا wannan jimla da muka karanto innaka la tukhliful mi'at shi yasa malamai suka ce wal jimla la mahallalaha ita ce ta aliliya wato me yasa suka yi addu'a a baya saboda dalili kaza saboda dalili kaza <coughs> dan haka da suka yi addu'a Allah sai ce fastajaba lahum rabbuhum sai ubangijinsu ya karba musu da haka shi yasa malaman loga suka ce wannan fa'un din isti'nafiya ce fara wani zance za a yi sannan bayan fara wani zance za a yi suka ce wannan fahun din walau dallatil fa'u ala sur'atil ijabati wannan fahun din tana nuni akan gaugawan karba musu da aka yi bi husulil matsalau cewa fa abin da suke nema ya samu shi yasa za mu yi magana a wannan muhallin za ka ji akwai maza akwai muna maza sahabbai kuma maza ne wallahi ba muna maza ba da ka ji istilahin qur'ani in ya faɗi mazaje a wasu guraren a ina yake nufi shi yasa dama malaman lugha suka ce wani lokaci idan an ce rajul shine mutumin da ya shirya ɗauka duk abin da zai afko masa wato duk abin da zai afko maka a shirye kake dama ka ɗauke shi to akwai maza akwai kuma muna mazaji za ka ji mazaji da izinin Allah Allah ya ce fasta jaba lahum rabbuhum sai ubangijin ya karɓa musu ya ce nila ƙudi wa amala amilin minkum ba zan tozarta aikin mai aiki ba da baki ɗayanku min da karin au'unsa mace ne shi ku namiji ba a dukkan min ba'adin sashen ku ɓangaren maza da ɓangaren mata Allah ya ce na hajaru wanda suka yi hijira suka bar makka suka tafi madina saboda addinin Allah wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga gidajensu ba fita suka yi ba wa uzu fi sabili Allah ya ce aka cutar da su akan tafarki na ko aka cutar da su saboda addini na wa qatalu suka yaki wa qutilu aka kashe su akan wannan addinin na Allah Allah ya ce la ukaffiranna anhum sayyiati wallahi sai na kankare musu duk wani aiki da suka yi mara kyau sannan wal udkhilannahu wallahi sai na shigar da su jannatin tajri min tahtiha al-anharu aljanna wacce ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinta sawaban min indillahi wannan sakamako ne daga gurin Allah wallahu shi Allah dama hu a gurinsa ne husnul sawabi za ka samu kyakkyawan sakamako ka yi aiki ƙwaya ɗaya ya fara baka lada daga goma ɗari ɗari bakwai abin da ya wuce haka idan ba Allah maɗaukakin sarki ba babu wanda zai maka ainihin wato wannan don gwamnati ce ƙeƙe da keke za a yi zube kwai ture kaza kwashe kwai haka da saboda mutum dan uwanka kake mu'amala da shi dan haka mutane Allah ce ya An kullu antum kaza ina rahamata rabbi idan la kashe khashyata in infaqi dan adam da a ce mutane ne suka mallaki taskar Allah a hannunsu to da sun riƙe ta saboda tsoron infaki ganin zai yin faɗi ya ci gaba da bayarwa ya bayar ya bayar za ta ƙari Allah ya ce wa kanal insani tura. dama daga jin katura ka san ruwa ce bakar ruwa kuwa sa Allah ya ce wa kanin insani katura <laughs> daga jin lafazin ma katura ka san wato akwai rikewa kankan yadda ya kamata to haka wannan shine Al'imamin imam razi yake cewa ilam annahu ta'ala lamma haka anhum ka sani Allah madaukakin sarki yayin da ya kaito dangane da waɗannan mutanen cewa annahum arafullah cewa sun san Allah fa saboda dalilin da ya gabata inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab wannan dalili ne akan cewa ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suke nuna ma ɗan adam sanin girman Allah a doron ƙasa kallon wasu halittu da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye a doron ƙasar to kallon sama da ƙasa da suka yi da abin da ke tsakanin sama da ƙasa ya nuna musu cewa wannan dalili ne akan cewa sun san girman Allah subhanahu ta'ala sannan Allah ya hikaito a gaba ta biyu wato muwazabatuhum ala zikiri wato naci wasu akan ambatan Allah shine alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim kenan a tsaye a zaune a kishin kishingide suna tunanin Allah suna ambatan Allah sannan ya ambaci cewa ya hikaito cewa suna yin tunani sannan ya hikaito annahum asnau alallahi ta'ala kuma suna yabo ga Allah wajen tsarkake shi da jingina masa abin da bai dace ba shine rabbana ma khalaqata hadha batilan subhanaka faqina azaban nar thumma haka anhu sannan Allah ya hikaito dangane da wa'annan mutanen da yake faɗa cewa wato ishtagalu bidduai sun shagalta da addu'a bayan yaban da suke ma Allah daga wancan lokacin bayan sun ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka sai suka ce faqina azaban na to tun daga nan addu'a suke rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al abrar ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد تو تند سكا wato dagi wajen addu'a da rabbana rabbana to sai Allah ya kawo wannan fa'ul ɗin wanda muka ce wannan fa'ul ɗin ta dullu ala sur'atul ijaba tana nuni akan suna yin haka da gaggawa Allah ya karɓa don tabbatar musu da abin da suka nema sai Allah ya ce fasta jaba lahum rabbuhu sai ubangijinsu ya karɓa musu sannan fi'ilin istajaba yastajibu istijabatan wato asino. da kuma hamza da ta'un da ake kawo wanda mafi yawanci ana kawo shi ne ya dullu ala talab don haka in ka ce gafara da ka ce istaghfara sinun da ta'un da hamza suka shiga ciki ya dullu ala talab amma akan kawo sinun da ta'un din nan a farko don ya nuna wato kaiwa makura ba don talab ba ba don nema ba da haka wannan wato bi ma'ana ajaba ne maimakon a ce ajaba maimakon a ce fa ajaba lahum rabbuhum sai aka ce fastajaba dan a nuna cewa Allah ya kai makura gurin ya karba masa akan abin da suka nema wannan shine abin da da yawa daga cikin malaman lugha suka ce as wa ta'u da suka shiga cikin wannan fi'ilin litta'kid dan karfafa ainihin wato abin da su wa'annan mutanen suka ainihin wato nema a gurin Allah to malamai sun faɗa sun ce amfani da lafazin rabbana a gurin addu'a yana daga cikin abin da ke sa idan mutum yi addu'a Allah ya karba shi yasa za ku ga da Allah maɗaukacin sarki ya kawo hikayar annabi Ibrahim a suratu Ibrahim lokacin da ya je ya ajiye annabi Ismail yana jariri da mahaifiyarsa Hajar da ya juya zai yi tafi abin da ya juya ya faɗa ke ne ya ce rabbana inni askantu min zurriyatin biwadin غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نؤلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء sannan ya zo rabbana ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a idan amfani da lafazin rabbana rabbana to amma akwai wani littattafai da ake littafin rabbanoni irin wa'annan littafin na rabbanonin nan to a yi hankali da su domin kai da kake yin addu'a dukkan rabbanin da zaka karanta akwai wacce take da alaka da kai akwai wacce ba ta da alaka da kai yanzu misali mutum ya zo yana addu'a yana rabbana ajillana qittana qabla yawm al-hisab Allah ka gaggauto min da rabona in cinye tun a duniya kafin ranar hisabi ta yi kaga ya bala'i ce roƙo makan Ba baka sani ba Allah ka gaggauto da naka rabon kafin tun a tafi ainihin wato lahira ta irin wannan matsalan yana faruwa idan ka ga wani ya littafin rabbana to kowace rabbana sai ke kokarin ka san ma'anarta dan in za ka yi addu'a ka gane cewa tana da alaka da abin da za ka roƙa ko ba ta da alaka da shi idan rabbanar da za ka yi amfani da shi tana da alaka da abin da za ka yi addu'a kan shi to yin amfani da lafazin rabbana yana daga cikin abin da ke sa idan mutum yi addu'a Allah subhanahu wata'ala to a irin wannan majalin ne yadda kaga ana rubutu an ce littattafan ba a san ma'anarsu ba a zo a wahal da mutane a kansu shi ko wasu in dai suka riga suka ga abu da larabci to shi kenan ba to haka ake zuwa makabarta yan bid'a ana ta faka malar dan bid'a ba karamin matsala bane wallahi wai a cewa mutum annabi ne fa yace ba wani dan ya bata mare kana kokarin a dabbaka abin da annabi daga can zaka ya kwararo ya daga murya wai dai dole sai an sabawa wa annabi ya dai bata mare to kaje ka bata mutum rai an je lahira kai kuma Allah ya saka kauta sai me ai bai kamata ba a dinga yin addini dan a bata mu wani idan a ba wani haushi bai kamata harkar addini ya zama haka ba to sai a je makabarta ana kokarin a ɗabbaka sunna kaga ana ta kokari su kuma sai sun raya bid'a kafa kafa ai ta a kawo in na fataha na kafa 111 kafa kafa kafin ka biyu uku an gama Allah ka ji kan walidan walidan mu da wa Ba ake yi ba sai ka ga mutum ya mutu an zo makabarta za a mai addu'a kai da ka san abin da kake yi ka san wallahi wanda ke kwance ba a taimake shi ba saboda addu'ar da shi wanda ya shiga gaba ya zama liman yake addu'a jama'an na cewa amin fata da alaka kwata-kwata da wanda ya mutu mutum ya mutu yana buƙatar a roƙon mai gafaran Allah ka zo kana Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i kana Allah ya kawo teburin abinci daga sama dan girman Allah me zai amfana da shi shi wanda ya mutu idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuquna kaga ku da kuke gurin ma ku kuke ma addu'a warzuquna wa ayatan minka warzuquna wa anta khairur raziqina akwai faras da aka yi ba na ce wannan da 'ya'yan mutumin nan sun yi karatu dan da babana yake mu wannan addu'a yana cikin addu'a zai ji na ta ba na barar da shi wallahi mutum ya mutu an zo an tsaya a kabarin shi za a mai addu'a kana ku fa gulluhu sun maljahi masallu kana cewa ku kama shi ku daddaure shi sannan ku saka shi cikin wutar jahimu sun mafi silsilatin zarba hasa an kuhu sannan a saka cikin wata sarka tsawon ta ya kai zira'i saba'in ku ɗaure shi su kuma mutane tun da ba larabci suka sani ba amin ake ce amin kaga sharrin bid'a kenan Allah ya raba mu da bid'a Da saboda haka ba ana faɗa ba bane dan more. dukkan harkokin nan na addini annabi ya karantar da su ya ɗora al'umma akan daidai to idan ana neman zaman lafa idan an je makabarta a yi abin da zai amfani mamaci mu ba cewa muka yi kar a yi addu'a ba kun san wasu sharri suke yi cewa ai kwata-kwata ko addu'a ba a yi a'a in za a yi addu'a a yi yadda annabi ya karantar a makabarta a daina sabawa annabi ba wanda muka ce kenan wannan kafa kafa da ake yi a samu wani liman ya shiga a yi ta kafa kafa ba ka annabi ya karanta <laughs> Allah ya sa mu dace to bas ta jaba lahum rabbuhum dai sai Allah ya karba musu yace anni la udiu ba zan tozarta amala amilin minkum aikin mai aiki daga ainihin wato cikin ku ba Da haka aka karanta wato qira'a wato bas ta jaba lahum rabbuhum bi anni la udiu amala amilin minkum sannan hamza din akwai wanda suka karanta suka yi mata fataha wasu suka yi mata kisra kenan anni da inni inni la wa amala amilin minkum da kuma anni la wa amala amilin minkum shine ainihin wato la atruku thawaba amalin ba zan bar ladan aikin amilahu amilun wani mai aiki wanda ya aikata ba illa jazaituhu bihi fati sai na saka masa akan wannan aikin da inji Allah madaukakin sarki sai yake cewa min zakarin au unsa Ba dukun min ba'd mace ne shi ko namiji sashin ku da ainihin wato sashi imamu mujahid yake cewa qalat ummu salma ummu salma ta ce ya rasulullahi inni asma'u allah yadhkuru ni ina jin Allah madaukakin sarki ya ambaci yana ambatan ar-rijal fil hijrati yana ambatan mazaje a wajen hijira ne amma wala yadhkurun nisa baya ambatan mata fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan ayin yace ba'dukum min ba'din sashin ku daga ainihin wato sashi to a ka'ida a musulunci da mace da namiji abinda ake da bukata shine waye fi imani da aiki mai kyau a gurin Allah ko kana namiji maganan cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i to wannan ababi ne na aure dan Allah ya ce walin rijali alaihinna amma a gurin Allah Don kafin mace kai nan mace ne namiji ne ita mace ce nawa ne kake ganin mata ga sanan da sun fi maza imani da aiki mai kyau yana faruwa ko bai faruwa na haka Allah ya ce man amila salihan duk wanda ya aikata aiki mai kyau min dakarin aw au'unsa, mace ne shi ko namiji wa huwa mu'minun yana da imani shi yasa aka kawo jumla haliya Allah sai ya ce falanuhu yannahu hayatan tayyiba wallahi sai mun rayar da shi rayuwa mai daɗi da haka malamai suka ce daga nan ne duk mutumin da yake neman ya zauna lafiya a duniya ko ba ka da kuɗi ka sa fararen kaya ka dake ka ɓata rai kuma ba wanda zai gane ba ka da kuɗi to ka dinci al'imanu wal amalu salih wasu sun ɗauka cewa jin daɗin rayuwar duniya yana da alaƙa ka mallaki kuɗaɗe ne kowane banki kana da akawun a gurin da kuɗaɗe jibge Wataƙila a ƙasashen turai akwai akwai a can akwai a can wasu sun ɗauka cewa fa wannan shine abin da yake da alaƙa da jin daɗi na rayuwar duniya wasu sun ɗauka cewa jin daɗin duniya yana da alaƙa da wato yau kana ƙasashen turai yawo yau kana amerika gobe kana ingila jibi kana china gata kana singapore yaushe kana dubai wasu sun ɗauka duk wanda ya samu wannan damar yana fita ƙasashen duniya ya je yawon shi ya dawo to wannan shine wanda ya samu jin daɗin rayuwar duniya wasu sun ɗauka jin daɗin duniya yana da alaƙa da abincin da mutum zai ci ne duk abincin da ya ga dama ya ci kaga wani zai ci abinci an ta samu masa kwanuka guda 28 sai ka ce mai ya ci wannan ya ruwan wannan ya ci wannan ya ruwan wannan da shi kaɗai wasu sun ɗauka cewa jin daɗin duniya yana da alaƙa da wato kanta ma kanta man gidaje ne mutum ya samu gida wato kaman daga nan layin farkonsa zuwa ta ya bigi duka gidansa ne shi kaɗai idan ya samu wannan ya riga ya gama morewa wasu sun ɗauka cewa jin daɗin duniya yana da alaƙa da manya-manyan ababen hawa duk wata mota da za ta fito a duniya to da su za a yayinta sai sun hau wannan ainihin wato motar wasu sun ɗauka cewa jin daɗi na duniya yana da alaƙa da mutum kayan da yake sawa ne duk wani kaya da yake da buƙatar ya sa zai iya sa duk wanda ya fahimci cewa jin daɗin duniya da kwanciya hankali suna cikin wannan ne to you are very stupid bai ma fahimci rayuwa wallahi da haka ba a samun wannan fa sai a cikin al'imani wal amalin sali akwai wani bature irin nigogin nan yan amerika irin mawakan nan wani irin yan pakistan din nan da suke zaune amerika ya zo wucewa haka sai ga wannan nigan rayuwar duniya ta ishe shi ta masa daurin demin minci ta kulla sama ta kulla ƙasa irin kana rana zafi kake ji ka dawo inuwa ma zafi kake ji sai ga ya dunkula hannu ya naushi tayan mota sai ce a to kuma ka san ita rayuwar turi yadda ka san lahira aka take in ka ga mutum yana ba da maka tambaye shi shi kuma sai ya tsaya ya karamba ya ce alafiya na katon kano shi tayan mota sai ya banda da shi sai da yi nisa sai ya biya ciwo gaban shi sai ya ce wani dalili ne mata kunne sami magana ya ce a yi haƙuri ya ga kamar yana cikin damuwa ne ya ce tun yana cikin damuwa ne mai za ka ina ruwanka da ni ya ce <laughs> ko da ba da za ka yi ni ina cikin damuwa ne ya ce eh, ina ganin akwai abin da zan ƙi ya ce mai wani addini kake ya faɗa addinin da yake ya ce ni kuma da za ka lamunce min ka yadda za ka shiga musulunci kuma za ka ɗabbaka musuluncin yadda yake in allah da duk abin da kake ji na tashin hankali da rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali allah zai yaye maka ya ce a ina ne ya ja shi ya kai shi wajen wani malami ya musulunta shi ne yake ba da labari bayan ya musulunta yake tun da yake a rayuwar shi ya ce wallahi duk asbabu da ke sa ɗan adam hankalinsa ya kwanta ya mallaki kuɗi ya mallaki mata matan ma a gidan shi kala kala akwai farare akwai bakaki akwai wankan tarwada akwai dogaye akwai gajejeru akwai waye yace amma wallahi hankalin shi bai kwanta ba sai lokacin da ya watsar da wayancin abubuwan ya dawo rungumin musulunci dan haka Allah ya yi gaskiya da yace alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub da haka kana kin Allah ko mai ka tara a duniya Allah sai ya hada ka da asbabu na tashin hankali kai kadai ka san bala'in da kake ciki Na haka shi yasa Allah ya ce man amila salihan min dakarin aw unsa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba sai mun rayar da kai rayuwa mai daɗi to a cikin nan ne ake samun rayuwa mai kyau sannan Allah ya ce walan najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun sai mun ba su sakamako da mafi kyawun aikin da suka yi sannan Allah ya ce man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wanda ya aikata mummunan aiki ba za a saka masa ba sai kwatankwacin abin da ya na aiki mara kyau amma wa man amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighairi hisab idan mutum ya aiki mai kyau Allah ya ce wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min sannan aw unsa wa huwa mu'min sai ce fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna naqira a suratul nisa'i da haka Allah sai ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd da mu'mine maza da mu'mine mata sashin su yana kaunar sashi sannan ya amuruna bil ma'rufi sukan yi umarni da abu mai kyau sannan wayan hauna anil munkari kuma suna hana abu mara kyau wayi qimuna salata sukan tsaye da sallah mazan da matansu wayi utuna zakata sukan ba da zakka mazan da matansu wa yuti'una Allah wa rasula kuma sukan bi Allah su bi manzon Allah sai ce ulaika sayarhamuhumullah to da sannu Allah zai musu rahama shi yasa ya ce inna Allah azizun hakim sai ce wa'adallahu almu'minina walmu'minati Allah ya yaba masu imani alƙawari maza da mata jannatin tajri min tatiyal anharu khalidina fiha aljanna wacce ƙoramu ke gudana kuma za su shige ta za su dawwama a ciki Allah ka sa muna ciki wa masaki tsayi ba da guraren zama masu daɗi fi jannati adu Allah sannan ya ce wari wa ridwanun minallahi akbaru bayan shiga aljannan ga kuma yadda Allah wannan shi ya fi shiga aljannan girma kuma Allah ya ce zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma Na haka mutane a gane wannan da kyau ba yanzu in ka samu mutane in aka cikin kaso goma da wanda ya taba zuwa karatu da wanda bai taba zuwa ba babu wanda bai san al rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ko tashi za a yi zaka da inda mata zaka ji wani ya ce to ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ba ka yake yi ba wannan ka tambaye shi wannan aya a ina take daga nan fala saddaqa wala salla walakin kadzaba wa tawalla <laughs> amma ya san ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i naka wannan ababi na harkar rayuwar duniya Allah sai ya dauke ta ya kawo ta ƙarƙashin ka ya aji amma a iya samun namiji Ga shi yana namiji amma matarsa ta fi shi alaƙa da Allah alaƙa mai kyau ita ta lizunci aiki mai kyau shi kuma ya watsar abin mamaki akwai fa mutumin da na sani wata ta musulunta saboda shi ne ba shi yana namiji kuma ita asali ba musulma ba ce musulunta ce ba amma rikici suke da shi a kan sallah ita za ta ce a tafo sai ya tashi ya sallah ce shi kuma wallahi ba zai ji ba yanzu kaga wannan ai wannan namijin ai sai a hankali yayi to a gurin Allah kuma rama akramakum indallahi shi yasa yace ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin waje waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu naka babba a gurin Allah shi ne wanda ya fi jin tsoron sa Allah ka sa mu zamanto a karamai a gurin Allah Allah ya sa mu kun ainihin wato jin tsoronsa Allah ya ce fallazina hajaru wa'inda suka yi hijira shi yasa aka kawo fausti inafiya wa'inda suka yi ainihin wato hijira ba to bayan sun yi hijira shine min darin shirki daga gari na kafirci wato ila darin imani suka tafi gari na ainihin wato imani da haka suka ce hijratu wato fil lugha masdarun ne na ainihin wato wato hajara wanda duk sanda aka yi amfani da wannan fi'ilin yana nuni akan wato ma'ana guda biyu na farko alƙati'a yana nuni akan yanki abu sannan na biyu yana nufin shiddatu shay'i tsananin abu da kuma ɗauri ainihin wato abu amma malamai sun ce idan an ce hijira a yare na musulunci hiya tarkul watan shine ka bar ƙasa allati bainal kuffar wanda take hannun kafarai wal intiqalu ila daril islam da kuma cirantuwa zuwa garin musulunci wannan ita ce hijira amma hijiran nan fa kamar yadda al-imam al-jurdani ya kawo a littafin sa at-ta'rifatu a shafi na 256 to ya kamata ya zamanto malamai ne manya za su dinga fada fatawa a hijira bayan ƙananan yara ba da su ma suna bukatar karatu kawai wani sai minke ce to ya fahimci faddi yanzu sosatin nan an kafarta kawai yanzu yadda za a yi shine a koma a kowane bayan dutse a nan riba kaduna a je a tare gurin in an je gurin an yi hijira a ina karka yadda a yi wasa da hankalinka shi yasa muke cewa duk matsalar da take da alaka da zubar da jini a yi fatawa to yara samari bai kamata su dinga sabaki ba saboda duk abin da yake yana da hatsari shi saurayi bai san maslaha kan shi aka yau yanzu irin wayannan fatoyin ya kamata a ce su mala bakar gumunin suke da rai ko kuwa a matsayinsu na tsofaffi ga dakakken karatu sannan kuma ga experience su za su ba da fatawa akan kadiya kaza ya kamata a ɗauki makami a jihadi ko bai kamata ba ya kamata a yi hijira ko bai kamata ba a karanta littafin ɗan fodiyo bayanin wujubul hijira wadabcin yin ainihin wato ainihin wato hijira al الراجب ar يتي الهجرة شيني yace al دار shine إلى دار min شيني فتاة ila daril iman shine fita daga garin kafirci zuwa garin imani kaman hajar min makka ta ilal madina kaman wayanda suka yi hijira daga makka zuwa madina yace wa muktada zalika abinda kuma wannan ke hukuntawa akwai hijranu shahawat ka kaurace ma abinda kake sha'awa da ɗabi'u marasa kyau da kusakurai da kuma ainihin wato barin su da watsi da su wannan ya zo a cikin littafinsa al-garibu fil mufradatil a shafi na 530 da ainihin wato bakwai ibnu daqiqil iddi yake cewa al-hijratu taqaw ala umuri hijira ta auku akan al'amura da dama na farko akwai hijirar musulmi daga makka zuwa habasha wanda ita ce aka fara yi a farko a duniya da haka wasu malamai suke da ra'ayin cewa kafin addinin musulunci ya fara zuwa ko'ina ina a duniya sai da ya fara zuwa afirka tukunna da haka kafin addinin musulunci ya je madina sai da ya fara zuwa afirka Itofiya, habasha tukunna Don nan sahabbai suka fara tasowa daga garin makka suka taho ainihin wato Itofiya suka taho ainihin wato habasha wannan ita ce hijira ta farko sannan hijira ta ainihin wato biyu ita ce daga makka zuwa madina wanda ita ta ainihin wato fi shahara sannan akwai hijira ta uku shine hijratul qaba'il hijirar da kabilu suka yi daga gurare daban-daban suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai hijratu man aslama min ahli makkata hijirar wanda suka musulunta daga ainihin wato mutanen makka sannan suka ce sannan hijiratu mana Allahu anhu akwai kaurace wa duk abin da Allah madaukakin sarki ya hana na haka hadisin abdullahi bin amur bin al'as yake cewa annabi ya ce al-muslimu shi ne man salima al-muslimu na min lisanihi wa yadi in dai kai musulmin kirki ne ba lalataccen musulmi ba ne kai to ya zaman to ka ya kubuta daga musulmi ɗan uwanka walla da yawa yawan mai yanzu musuluncin mai yana da matsala shi yasa za ga ba ma kubuta daga aibin yan musulmi ko dai da bakinmu ko kuma da da hannunmu yanzu masu sharan nan da musulmi ne na kirki dan Allah za a dinga yin wannan shara ai annabi ya ce al-musulmin almuslimu shine wa man salima na min lisanihi wa yadihi daukar makami a je a saru wani wannan alama ne na cewa musuluncin ya samu matsala musuluncin ya samu rauni ne shi yasa ake yin wannan masu zuwa su je su rubutu a facebook ko a twitter ko a whatsapp mutum ya kirkiri labarin ƙarya ya je ya dora don ya zubar da mutuncin wani wannan yana nuna cewa su ba musulmin kirki ba ne duk wanda ya je ya labarin da ba a yi ba ya je dora shi a social media don ya zubar da mutuncin wani to wannan yana nuna cewa shi ba musulmin kirki ba ne musulmin banza ne shi da haka annabi yake cewa wato wal muhajir mai hijira na gaskiya shine man hajara mana Allahu anhu wanda ya kaura cewa abinda Allah subhanahu wata'ala ya hana da haka suka ce akwai hijratul makar ka ce ma inda ake saban Allah sannan akwai hijratul amal ka kaurace ma shi saban Allah sannan akwai hijratul amil ka kaurace ma shi mai aikata saban Allah inda ake yi ka kaurace shi aikin ka kaurace masa sannan wanda yake aikata saban ka kaurace masa wannan duk yana daga cikin abinda ainihin wato hijira ta kunsa dan ka tashi daga Kaduna misali ka ce ka yi wani guri ka tafi hijira anan kana aikin ka na saɓo a can kuma da kaji sai ka dora baka ci gaba mai amfanin hijiran ba gara kai zaman ka anan ba a ba shi da wani amfani to wannan shine ainihin wato ainihin wato hijira to ayoyi da dama sun yi magana akan hijira a cikin alkur'ani saboda muhimmancinta da kuma ainihin wato kula da ita hijira ta farko akwai hijirar da su kansa annabawa suka yi annabi musa mun sani cewa ya fita daga garin ainihin wato misir ya tafi garin madiyana har Allah ya ce walamma tawajjaha tilqa madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ya fita ya tafi garin ainihin wato madyana annabi ibrahim Allah madaukakin sarki yace fa amana lahu lut annabi lut yayi imani da shi bayan gogurmayar da aka yi da mutanen sa wa qala inni muhajirun ila rabbi yace ni na hijira na koma gurin Allah subhanahu wataala innahu huwal aziz innahu huwal azizul hakim sannan akwai lada mai ɗimbin yawa ga dan mutumin da ya hijira daga wani gari zuwa wani gari da haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa innal ladina amanu wanda suka yi imani walladina hajaru wanda suka yi hijira wa jahadu kuma suka yi jihadi fi sabilillahi saboda addinin Allah ya daga Allah ya ce ula'ika yarjuna rahmatallah wa'annan su ne suke fatan Allah ya musu rahama wallahu ghafurur rahim kuma Allah mai gafara ne mai jin ƙai ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa alladina amanu wanda suka yi imani sannan suka yi hijira saboda addinin Allah ya ɗaga da dukiyarsu da kawukansu a azamu darajatan inda Allah su ne suke da daraja ta ƙololuwa a gurin Allah wa ula'ika humul fa'izuna kuma su ne masu samun babban rabo da aka yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin min ubangijinsu yana musu bishara da wata rahama daga gurinsa wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim Khalidi fiha abada inna allaha indahu ajrun azim dan sa shi yasa yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar wal ladina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an sannan yace laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usrati sannan yace wal ladina hajaru wanda suka yi hijira fillahi min ma akan hanyar Allah bayan an zalunce su Allah ya ce lanubawwi annahum fid dunya hasana wal ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun thumma inna rabbaka sannan ubangijinka lilladhina hajaru ga waɗanda suka yi hijira min ba'd ma futilu bayan an azabtar da su thumma jahadu sannan suka yi jihadi dan addinin nan na Allah ya daga wa sabaru suka yi hakuri inna rabbaka min ba'daha lagafurur rahim lalle bayan hijira da jihadi da suka yi dan addinin Allah ya daga lalle Allah Maɗaukakin sarki tu ya kasance wato mai gafara ne kuma ainihin wato mai jin kai da haka ayoyin da suka yi magana akan hijira suna nan da yawa a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala har Allah Maɗaukakin sarki ya zargi ya jefa tuhuma ga wanda suna da damar su ƙaurace su yi hijira ba su yi ba ya kawo cewa ba uzuri lokacin da ya saukar da innal ladina tawaffahumul mala'ikatu wa'inda mala'iku za su ɗau sauka suna karɓar ransu zalimi an fusihim a lokacin da suke zaluntar kansu mala'iku za su ce musu ƙalufi makuntum a kan mai kuka kasance ya aka yi ku ba ku bar garin da aka hana ku ku bauta ma Allah ba ku tafi garin da za ku bauta ma Allah ƙalu za su ce kunna na fil ardi ai mu muna da rauni ne a bayan ƙasa ba za mu iya ba ne ƙalu sai mala'iku su ce musu alam takun ardullahi wasi'a ashe kasar Allah ba ta da yalwa idan kana zaune a Kaduna aka ce ba za ka yi addini ba ba sai ka batta ba kai wani guri tuhajiru fiha Allah sai yace fa ulaika ma'awahum jahannam wato wa'annan makomar su wuta wasa'at masira sai yace illal mustada'afina sai fa masu launi min rijali akwai mazaje da mata da kananan yara wanda su la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila wato mutane su gane fa hijiran nan da ake magana fa ba fa kaman kai ne yanzu a Kaduna ba idan kana zaune ka ji garin nan yama zafi ba za ka iya zama ba sai ka tattara kayan ka sai dai mu ganka a tasha ka nemi wata motar da wata jaka sunanta gari ya zafi ala gaba ta malam ina zaka je ka ce Allah zan bar garin nan ne dan danyi wani gurin ko na samu sa'ida a can ba ba ka ake yin hijira ba ba a'a idan za ka yi hijira sai ka faki idan mutane a lokacin da ka tabbatar da ba wanda ke ganin ka cikin duhu da daddare haka kana ji kana kallo za ka haƙura da kuɗinka da komai naka ka fita kana ƙoƙarin na kawai ka ainihin wato ƙwaci kanka wannan haka sahabbai suke yin hijira shi yasa akwai waɗanda yadda ma za a yi hijirar ba su ma ainihin wato sani ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake la yastati'una hilatan wa hata, yahtaduna sabila Allah ya ce fa ula'ika to irin wa'annan asallahu an yi afuwa anhum gafuran afuwan gafura lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar wani sahabi ya samu labari shi ba shi da lafiya amma yana da ƴaƴan da za su iya ɗauka shi su kai shi Madina ya ce shi yana ganin bai daga cikin wanda Allah ya ba uzuri ya ce a ɗauke shi sai an kai shi Madina an ɗauke shi rangai-rangai ba a shiga madina da shi ba akan hanya sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ransa sahabbai suka ce ina ma a ce da an ƙarasa da ya samu cikakken ladansa suna gama rafa baki Allah ya saukar da aya cewa man ya min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli wanda ya fita daga gidansa zai yi hijira saboda Allah zai je garin da annabi yake ya taimake shi dan addinin nan na Allah ya daga sun mayudrikuhul mautu sannan mutuwa ta riske shi a hanya bai karasa ba Allah ya ce faqad wa ajruhu ala Allah ladansa ya riga ya riski ladansa a gurin wa a gurin Allah subhanahu wataala na haka mun kana nuna cewa lokaci ya eh faqad wa ajruhu ala Allah ya riga ya riski ladansa a gurin Allah subhanahu wataala to haka ba sahabbai suka dinga yin hijira ba. to yanzu waɗannan mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa fallazina hajar wa'inda suka yi hijira bayan sun an yi hainin wato hijiran nan Allah ya ce wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga gidajensu wannan fitar da su daga gidajensu da aka yi shine wa dayaqahumul mushrikuna mushrikai suka ƙuntata musu har sai da suka sa musu matsuwa ilal kuruji min diyarihim cewa dole su fita su bar gidajensu wa mufaraqati ahlihim wa amwalihim dole su rabu da mutanansu da iyalansu da dukiyarsu la li shay'in ba don wani abu fa yasa ba aka kori sahabbai daga Madina ba illa an yaqulu rabbuna Allah saboda kawai sun ce Allah ne su da haka Allah ya sha maimaitawa yana cewa lil fuqara'il muhajirin alladina ukhriju min diyari ga talakawan nan da suka yi hijira daga garin Makka suka tafi Madina wanda fitar da su daga gidajensu akai kuma ka saba da guri rana ɗaya a zo a tashe ka a kore ka daga gurin to wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne saboda sabo wani abu ne ai mun buga misali a nan muka ce najeriya duk da matsalolin ta ba yanzu in ka shiga saudiya kana sauka daga iyafar zaka gane ƙasar da ka taho yanzu tana da bambanci da inda ka baro naka gane cewa ka zo ƙasan baladan aminu mutuma'in nan hmm. Eh, da ka gane cewa ka zo gari wanda yake na tsatse akwai aminci kana tafiya baka tunanin wani abu zai targwaje a bayan ka, cikin aminci kana tafiya da ka ga ga abinci lafiyayi a yi taro mutum sama da miliyan uku har a tashi ba za ka haɗu da wani mai ce maka ko ruwa ya nema ya rasa bai samu ba duk wannan taron ba za ka nemi mutum ba ka ce maka wai ya nemi ruwan da dai sha bai samu ba ko ya nemi abinci bai samu ba sannan alal aƙalli a babu babu za ka ga kazan nan dai da safa da rana da daddare za ka ɗan ƙetar mushe ta idan za ka ci abinci duk loma in za ka sai ka ɗan ɓantalo da rabin kaza sannan sai ka fahimci abin da ke ci amma za ka ga da an gama aikin hajji saboda mutum bai saba da can ba ina ya saba najeriya za ka ga yana ƙoƙarin ya baro saudiya ya dawo najeriya sahabbai an haife su a garin makka a nan suka taso a nan suka girma ba ta san ko ina ba sai nan ba amma haka aka zo aka kore su daga makka suka koma madina sannan kuma babu wanda ya tafi garin madina da ko shi yasa Allah ya dinga kiransu yana ce musu ainihin wato fuqara talakawa haka Allah ya dinga kiransu yana ce musu ainihin wato fuqara talakawa haka yake ce musu shi yasa ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyari na haka wani gurin Allah da ya ce udina lillazina yuqataluna bi annahum zulibu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir an yi izini waɗanda aka zalunce su su tashi su yaƙi, kuma Allah yana da iko ya taimake su shi yasa wanda ba su san tarihin musulunci ba me ya faru idan sun tashi sai su datsa daga lokacin da annabi ya fara rikici da mutane a Madina sai su ajiye abin da ya faru a baya abin da aka yi ma'annabin kafin ya tafi madina a yanzu a duniya ba akwai yanci ba ka faɗa abin da kake so kai addinin da ka gana ma in ma ka ce ma ba za ka yi addinin ba ba dole a kyale ka ba a rabu da kai idan ka je ka nemo tsumburbura ma in ka ce za ka bauta mata dole haƙƙi ne akan gwamnati ta ba wannan tsumburbura kariya to ballantana wanda ya taho da bautar Allah da annabi ya zo da da'awa ya ce ma mutane du'o dole sai an ai bai faɗa ba dan Allah ya ce masa la ikraha fid dini to idan musulmi suka zo suna bayanin addinin su in kai da baka ciki ba a ce dole sai kaya ba to kai kuma karka zo ka ce wanda ke ciki dole shi kuma sai ya fita lakum dinukum wali dini lana a amaluna wa lakum a amalukum kowa kullun ya amalu ala shakilatihi kowa ya aiki akan hanyarsa to sai su datsa wancan tarihi da irin abin da aka yi ma annabi na cutarwa da wulaƙanci da kashe masa sahabbai da ƙoƙarin shi ma a kashe shi da kwace musu kuɗaɗe da aka yi a garin madina a garin makka bayan da suka dawo madina allah ya ce tuna muku izini ku tashi ku rama yanzu wa inna allah ala nasrihim laqadir allah yana da ikon ya taimake ku alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna allah sune waɗanda aka fitar da su daga gidajensu ba laifin zaune ba na tsaye sai dan kawai sun ce Allah ne ubangijinsu shine laifin da suka yi ba shine zunubin da suka yi to shi yasa Allah maɗaukakin sarki da ya faɗi cewa illa an ƙulu rabbuna Allah sai ce walawala daf'ullahi nasa ba a bi ba'adin ba dan Allah yana tunkuda wasu mutane da wasu mutane ba duk lokacin da aka samu wato fir'auna sai kaga Allah ya kawo wani kuma Musa mai katuwar sanda ya ajiye masa da an samu wani shishikekin dan bid'a yana so sai ya yada bid'a sai Allah ya tashi wani shishikekin ahlus sunna kuma da an samu wani shishikekin mushriki sai Allah ya tashi shi wani shishikekin mai tauhidi walau la daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd lahuddima as-sawami wa biy'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismullahi kaseera in ba dan Allah yana tunkuɗe wasu mutane da wasu mutane ba da ko gurin ibada ba ku isa ku gina ba shi yasa Allah ya ce wala yansuranna Allahu man yansuru wallahi duk wanda ya tashi zai taimaki addinin Allah sai Allah ya taimake shi inna la qawiyyun aziz kuma Allah yana da ƙarfi wanda ya fi ƙarfin kowa sannan mabuwayi ne ya gagari kowa wanda shine allazi ya galibu wala yughlabu alaihi wanda yake da rinjaye akan kowa shi kuma babu wanda yake da rinjaye a yin wato akan sa to yanzu idan mutum ya taɓa zuwa Madina daga makka tafiya ce ta fi kilomita 400 a lokacin da ba mashin ba keke ba mota ba komai fa haka sahabban annabi suka bar garin makka suka taho madina a ƙasa kuma a zafin rana idan ana rana a nan fa ranar da ake a makka da madina ba irin ta nan ba ce akwai wani uwa da makaɗa dashi a harami ya ce wallahi algafar ta malam yadda ka san an tattaro ranar kamar duk inda ne ni ake haska a ita saboda tsabar bala'in zafi mutum zai faɗa maka inda ya taɓa zuwa to amma fa haka suka yi amma wai nan mutanen yanzu an waye gari wanda suka yi a wannan addinin suka komai suka bari yau an waye gari wani wanda shi ko a unguwarsa kana ganin shi kasan tataccen ɗan iska ne wai kuma sai ya miƙe wa'annan mutanen yake zagi ɗazu ɗazu nan wata mata ta zo ta kawo min kuka a kan cewa ta aure shi daga baya sai ta gane ɗan shi'a ne ta ce wallahi tallahi in zai zauna sai di ali zai kira ko ya kira husaini in zai tashi husaini zai kira in zai yi waye wannan ba shirka ba ne to kuma duk yan bidi'an nan fa suna yin haka wani lokaci ba wayancan su kira sunan ne bayanan su kira sunan a imma shi yasa tashabahat qulubu shi yasa ake hada kai a ce to a yake su mu kuma ba wani inda ana iya murƙushe mu da tana an murƙushe ita kuma dama shi'a dama za mu zo kanta dama na faɗa muku in ko ga na karyo kana da rediyon nan to za a kunna wani abu sai dai matsalan kashi ana nuna lokaci yayi to amma ai gobe na nan kuma mun faɗa muku mun ce idan ana maganan maza to sahabbai su ne maza su ba maza maza ba ne maza ne ba kuma muna maza ba ne kuma za mu ba ku misali na ayoyi guda biyu waƙi a guda biyu don a gane cewa ba akwai namiji akwai muna maza ba to su sahabbai ba muna maza ba ne maza ne don haka ƙur'ani yake buga musu tambari ya ce rijali mazaji an fahimta ai to nan mutanen haƙƙi ne wajibi ne a kanmu matuƙar muna da'awar sunna a ba mutanen nan kariya magana ta ƙarshe da zan yi saboda lura da lokaci to shi kenan zan tsaya a nan wannan <laughs> goben allah ya yadda ma faɗi wannan saƙon Allah ya ƙara wa sahabbai daraja da matsayi a gurinsa da mutanen gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya tsaye mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh